أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يوم ثلاثة هجرانا ga دريو hijira na دبوكوين takwas ga watan sha biyu 2015 za mu yi karatu na sha uku a cikin wannan littafi na ashariya na ashik abdulrahman alfazazi mai ishiriniya rahimahullah za mu tashi harfi zadi shahi na arba'in da ɗai ضريت إلى الدنيا بها متبلغا ذبا شهوات رأس قلبك ثلغا ذللت دريدا حائرا متملقا زعمت وما أعددت زادا مبلغا وأنت على فلس الحرام تحافظ ذريت كاي قوقاوا إلى الدنيا زوا بدسام دنيا mutaballigan kana wanda ya isu biha da duniya kawai ba ruwansa da lahira ya zambilla zuba kaya kai shine jam'i na kaihi kaihi kai huhukan shahawatin shawoyi na rayuwa fallaga sun yi roce ga ra'asa kalbika kan zuciyarka ma'ana dai shawa ta yi ma yawa zalilta daridan ka zan koyarre daga matakai na mazaizai ha'iran alhali kana ɗimautacce mutamalliga kana wawa za'anta kayi agai na barin duniya zuwa lahira amma wa ma'adatta ba kai shishirya ba kai tattalin zadan guzurin aiki na ƙwarai muballigan wanda ke kai ka lahira wa anta alhali kai tuhafizu kana tsatsarewa ala falsil harami ga kuɗi na haram saboda faifayewa ka domin dai kar duniyan nan ta kuce maka baka kula da guzurin lahira ba saboda rauni na yaƙininka da lahira domin ayyukan musu ka ƙaryata cewa muna da rauni ga imani da lahira zahiruka mai taimaka maka akan saduwa da allah da'atun da'oyi ga allah falatar da kakka yadda da saddaha kulle wannan taimakon naka na da'a ta Allah ma'ana kakka yarda da kulle su ko kuma falatar da dawa ka kakka yarda da saddaha kulle zuciyarka ta hanyar yin sabo har ta yi tsatsa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun zuhariyuha bayuyukanta jam'u zahiri eh, zahir ma'ana dai bai bai na raƙumi na da'a amma to shi az ha. yuha mamunatun amintacce ne shi bannan na da'a ga Allah fasta idda don haka kai tattalin ta sai nuna da'a ga Allah kamar wani abu ne wanda zaka hau wani raƙumi amintacce zibanna ka alaiha akan da'a ga Allah nuna dinnan littaukidi ce kama a ce ziban ka dawama sai ce zibanna alaiha akan da'a kai tusarifa don ka dace da sa'adaha arzikin da'a shine aljanna zalamta ka zalunci nafsaka rayuwarka wahadaha ita kadai la'amrullahi na rance da Allah ka zalunci rayuwarka domin Allah ce man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha fa anta alhali kai ga'izu kana mai motsar da hushi lahaga rayuwarka fi sirri wal jihar asirce da bayyane kai aikin sabo asirce ka yi shi bayyane to yaushe za ka huzata rayuwarka idan ta ga sakamakon mugun aikin da ta yi zaharta ka bayyana tabadiyan bayyana masdari ne ma'anawi zaharta tabadiyan ka bayyana bayyana bi isyanil ilahi da sabon Allah zananta ka sa zaton bi an tunsa a manta da kai wato raka a ta batun ka 'yan sagaga shine ba hisabi ba azaba wanda ma zace haka to wannan kalima ta harshe ta tabbata gare shi domin ayoyi da dama sun yi bayani akan cewa akwai matsara wa inna alaikum hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun haka ba za a manta ka ba za a bakka sagaga ba haka Zuhar ta kayi watsi da hududan hududallahi haddodin Allah daga zuharu ne na bai ma'ana ka sanya su wara a zuharika bayan banka jaharan bayyane alhali bayyane musadiyan kana kaura da addinin Allah zalamuka duhunka la yazdadu bai karuwa illa tamadiyan wace ci gaba dogewa kawai fa saboda haka madalladi zadin nan za'ida ce ma'ana malladi tujidi alaikal mawa'idu wai menene zai sa wa a wa a ci su amfana gare ka tunda kullun duhunka na zuciya karuwa shi ke. Zu'ar ta kasha hantsa ta nono bi duniya na duniya hina darrat lokacin da ta ɓurɓurgo da nonon ta ita duniya wa agdaƙa ta yawaitar da wannan nono ɗin nan ma an gadaka a cikin suratul jin zafarta ka kafa aka yi hakka ga hashaha ɗiyan ciki na duniya ka damƙota da kyau hina hannat lokacin da ta yi bege gare ka wa audakat kuma ta karkato gare ka shi audakat daga taguwa ce idan ta yi nihin karo karkato wannan da ta kai to haka dai duniya ta karkato gare ka zafirta kara bauta biha da duniya ka ni'imta idra wadatka domin ta nuhe ka an nafsiha wa rawadatu allati huwa eh, fi ha an nafsihi a cikin suratu yusuf to ita tabbide ka da kanta ba kai kabbide ta ba wa har hatta biya ma sadakin ka ita duniya don ka aure ta ka saki lahira subhanallah zuhairu zahuhukka jam'u zahira ne to ma'ana dai musibobin ma'as aslaftahu abinda ka shuɗantashe shi ya wuce to musibbu ne mugun aikinka ahadakar ƙarsun kewaye bika da kai ko ina gabas jemu kudu da arewa wa ahadar bihi khadi'atu tun albaqara fa hatta mayo ne kalbuka zuciyarka zu ta bushe haka ba ta tasiri ko kuma fa hatta mayo ne kalbuka zuciyarka fa'izu ya mutu ya baddali ya kai mai yawan banna nusa biyu ce akai faizu na bushewa akwai fa'izu na mutuwa zubin nafsa ka bibiyar rayuwa mana ka kula da ita wamna ka hana mata ma hawa duk abin da ta kasu wata ballasa da abin da ta nema ɓoye kakka da ka da yawa rayuwa ka nuna maka kai abu kaza irin abin da bai dace ba irin na lalata ko tsegumin wani ko sata to kakka yadda abin da ta nuna maka shi ɓoye zarubta ka liƙe bi aibin da aibi mani'in wanda ka hana an ta khallasa ta tsamu kanta ita duniya ita rayuwarka mana kullum ka liƙe ga aibi don shawayinta ba su kacewa ita duniya ɗin to wannan aibi shine duhu na sabo da kake samu don haka ya hana mata ta tsamu daga tsarkaka da tuba zarubta kayi wayo kayi hankali daga zarfu ne ana cewa zarfu hankali zarfu ƙoƙo zarfu lokaci zarfu zamani wa zarfu makan sunan wuri ko sunan wuri sunan lokaci kuma ana cewa zarfu eh, envelope wannan na sa wasiƙa ana ce masa zarfu to wanda adda wannan sai a ce mai zarif to dai zarufta kayi hankali idza ma rultaha in ka hore rayuwarka daga sandara ta ma'ana ta saba sabo ka hana mata ta saba kasala ga aikin kwarai ka cilasta ta to shi a horewa din wata fallasar kuma ta tsamu a wata nusa auta fallasar ha inda ta tsamu ta tsamu daga wancan aiki din Eh, na rashin ibada ko kuma sabo din zulaluka inuwoyinka su ne ibadun da kake yi domin sukan yi maka inuwa ranar alkiyama yau malazulla illa zillu ranar ba inuwa sai ta al'arshin allah to kadta kallasa gaba ɗaya inuwoyin sun jaye ba ibada kenan fi kafril hawa a haƙo a daji na son ba ma'ana son ranka ya hana maka kai ibada sai kamata ibada kamar innuwa ce shi ko son rai ya jaye wannan innuwa ma'ana dai ya hana ka kai ibada kawai famalaka wai me ke samun ka kamta ba da yawa kake shiga cikin hanci shine aikin sabo wa anta tulahizu alhali kana kallo ka cikin rana kenan yana bayyana cewa mutum lalle kullum yana aikata abin da ka halaka shi da kansa zubin nafsa ka kore rayuwarka daga son rai littakawa ta sasan matsoron Allah ƙubaila kusan zawaliha ta gwabshi ta jaye ita rayuwa ɗin tun kamin ka mutu don in ka gyara mutuwa zaka in ba gyara mutuwa zaka ashe gyara ka gyara zufi salihina kabin na Allah al'alami na masana bi haliha da halin luka na rayuwa zahiratuha jam'u zahira tsananin zahi na rayuwa to abinda da suka nihi da tsananin zahi na rayuwa ma'ana abubuwan da ake aza mata na shari'a ita rayuwa an san sai ka daure irin sallah irin azumi da zakka da hajji da dai sauransu sai ka daure sada zumunci kiyaye haƙƙi na makwabtaka gwargwadon hali to ha zahi na rayuwa ma'ana dai abubuwan da ake azamata a takalifin shar'iyya to zillu zawaliha inuwa ta jaye wasu turdika tana gamsashe ka nan zahin rana aikin da kake yi to ce da inuwa ta jayewa wannan rana din ma'ana shiga cikin aljanna kenan kamar ranar da ka sha a duniya ta wahala ayyuka yanzu ta jaye don lahira babu babu wata ibada da za ka yi lahira ba sallah cikin aljanna ba sallah ba azumi ba takalifi na iyali ba adawa ba ka kin kowa kowa bai kin ka dai sauransu to a nan abubuwan da kake na duniya sai kamanta su na takalifi na shari'a kamar zahin rana ne to yashi an lokacin jayewar zahin rana to shine shiga cikin aljanna ne Allah ka sanya mai aikin gore. zafirta kara bauta bi duniya da duniya amma matsala lam tanal min nawaliha ba wata kyauta da ka samu ta ta siwa ihanin sai takaice takaice ta hatajul hafaizu jam'u hafiza wanda husace husace da kiyayya kiyayya suna motsawa fiha saboda wancan ta takaice takaice ne ma'ana Allah dai sa wanda ya samu duniya bai amfana da ita ba sai kiyayya kawai don shi kai ne bai amfani kai ne babban lai amfanar da mutane don idan mutum na amfanar da mutane to rada da ya samu karin dukiya za su ji daɗi in ya samu matsala ba shi dai zai ji matsala ba za su ga ko sun samu matsala to shi an daɗin ya zan mutum ya samu ya samar da wani to amma in mutum ya riƙe za ka ga wani ma jiran aka yi wani abu ya same shi duk da ba daidai ba ne to sai ka ga in wani abu ya same shi na dukiya za a ji ciwo saboda bai taimaka ma kowa amma idan hasara ta same shi to shi ɗaya zai jiwa ga zuciyarsa kaga akwai damuwa mutum ya shiga cikin damuwa ba a taimaka mishi ba akan damuwa ɗin ala'ayi halin dai alheri ba ƙaramin alheri ba ne zilalul huda illoyi na shari'a inuwa inuwa ta shari'a wafazatun wurin tsira ne lissalihi na gana Allah sai su labe ga innoyi na shirya yana ta tafiya akan isti'ara irin tasrihiyya taba'iyya da dai sauransu da majazi da dai sauransu zalamul hawa duhu na saurai mafazatun mai halakawa ne liɗalihi na ga halakakku zulamatu shakhsin zaluntan mutum zalunta ta mutum to ya sani madazatun ragowa ce lil hukuki ga haƙoƙin yau da kullun da kake yi na ayyuka abinda shi ka nuhi cewa zaluntar wani da ka yi to masu ragewa ne lil hukuki ga haƙoƙin yau da kullun ayyukan da kake yi na yau da kullun domin idan lahira ta yi duk zalunce da zalunce da kai za a meshe su ga masu su a ɗibi kyakkyawan ayyukanka wannan da ya zalimce za a ɗibi kyakkyawan ayyuka ne a ba wancan kamar almuflis shine almuflis kamar yadda hadisi ambata ashe zalimci zalimcin da kai ga muta ga mutum ga duk wanda ka zalunta to madazatun zai rage maka lil hukuku ga haƙoƙinka kai ma'ana haƙoƙi waɗanda ayyukan kware da kai zama ita ka ji tsananin kishirwa kuma fazatun akwai dazuzzuka min dunin rawa'i koma bayan ɗiba kishirwa ɗin nan ma'ana kamin ka ɗebe wannan kishirwa akwai aiki ma'ana dai ka yi sabo ka daɗe cikin sabo kamin ka dawo daidai akwai aiki shi dai cikin to wannan dajin ta harun nuha wanda hankula na ɗimaucewa fiha a ciki kuma wata ashallawahidu kuma ganaine shine idanu na zuciya suna dundumi a cikin wannan dazuzzuka ne ma'ana daina da wuyan hitowa shine daji na sabon Allah da ka shiga in ba a samu taimako na hasken Allah subhanahu wata'ala ba to za ka shiga a cikin wannan daji ba mutum hitowa zalamta ka zalunci waninka amma nakifan kana mai kyama anil mazlumi daga barin lallashin wanda ka zalumta ka zalumce shi kuma kana kyamar ka lallashe shi wai min jawo ma haka bizulmi saboda yawan zaluncin da kake yi sai a kula da wannan yana da wai fassara kware zalumta ka na waninka nakifan alhali kana mai kyama anil mazlumi ai an tarki istirda'il mazlumi daga gabarin lallashin wanda an ka zalunta din to wai min jawo ma haka bizulmi saboda yawan zaluncin ka mana ba ruwanka sai dai ya tafi duk yadda yake jeji a cikin zuciyarsa amma ba za ka lallashe shi ba kai zalafta ka ɓoye a fara fi'ilika alamomi na mugun aikinka hakifan alhali kana gaugawa bihi da zaluncinka nan ka ɓoye mugun aikinka ma da kawawancan na zalunci saboda tawilance-tawilance na al-batila tawili tawili waɗanda an na ƙariya wai sai ka yi tawili na ƙariya na hanya ɓoye ka zalunce sai ka ce a ai shi ya sa ni zalunce shi don haka ashe shi a zalumi ba ni ba shi ya jawo duk abin da ya gani shi ya jawo to shi azzalabta ka ɓoye a fara fi'ilika alamomin aikinka na na zalimtar da kai hakifan kana mai gaugabihi da zalimci don haka baka rasa uzurin da ka kawo zami ka kaji tsananin gishirwa wa gaisul afu alhali girgije na rangwamen Allah ma zala bai gushe wa wakifan yana zubowa ga masu tuba don haka ka tuba zalalta ka a kifan kana mai lizimta ala isyani rabbika ga sabon matalicinka rabbuka matalicinka razzaqun mai yawan azzarta ka ne kuma tare da sabon ga da kake wa rabbuka matalicinka hafizu mai tsari ka ne tare da duk sabon ga kake yi to shine shi abdullahi ya ce wannan ya wajaba kenan kai da'a ga Allah kar ka saba mishi tun daga yana yana azurta ka kuma shi ke tsare ka zuraru hawa duniya tsakwarkwani masu kaihi na son duniya musabbabu an zubo su alaika gare ka zu'ubuka yawan zaluncinka shine kanko mazalunci asbabun rada su ne sabubba na halakaka wata tabbutu wata tabbubu da kuma hasararka tabbata da abila bin wata ba ba'abta biha ka auri wa'yancan zalunce-zalunce ka aure su haka ka sake lahira kenan wal kibru girman kaifi ka mu dabbabu an daddabe shi ba da ba niyyar dawowa zuhuruka bayyana kafin duniya a nan duniya wa ta alhali kai muhabbabu kana abin so kowa na son ka kana da mutane da yawa kana cikin lokacinka amma haka sani wa ta alhali kai gadon gobe din nan au ba da zalika ko jibi shine bayan gobe fa'ito zaka mutu a saka cikin kaburi in ku an ka saka dole kake da mutum ba zai kusa gare ka ba amfanin da ya ma yayi ma ko kuma bayan ka rasu ya zartar da wasu sannan kuma yayi maka addu'o'i don haka ba abin da ke amfani ka in ba aikin ka na kwarai ba kuma kowanne nan cikin sati guda zai mutuwa da juma'a zuwa alhamis dan tsakanin nan na zirabul hawa kafahin duwatsu na saurai sai nuna saboda saurai da yake kahewa kamar wani duci ne mai wakis gina ibn wani irin nauyi gare su lishin ga mutum wa bahalhu kuma la'anta ce ga mutum korewa ce da rahama ta Allah subhanahu wata'ala shi sun rai zuɓurin rada masu shayarwa mata masu shayar da nono na zuɓurin rada abu mata masu shayar da halaka dama zu'ur jam'u zi'irin mata masu shayar da nono to sai nuna zuɓuru mata masu shayar da nono na arrada halaka ma'ana abin da ke shashe ka halaka malun dukiya bahaluhu kaɗan nan dukiya na lurorinka na yau wai ka fi ka ya ishe ka mana ba sai ka tara ba zu'ubun laga saututtuka na yasassan magana wadda ba ta da amfani da duniyarka da barzahonka da lahirarka to jahalhu wannan zu'ubun laga mubtada ne jahalhu jahiltar wannan shine mubtada thani mubtada na biyu to jahilta ta khairun ya min al-ilmi daga sani ne wana wannan khairun shine khabarun li mubtada'in awwalin wa mubtada'in thani don haka zu'ubul laga saututtuka na ya sassan magana jahaluhu rashin sanin su ma ya san baka san su ba hoho khairun ya haminil ilmi daga sanin su anan shuhu abdullahi suka yi magana suka ce ko da ba haramun bane abinda kake saututtukan nan da kake yi suna hituwa cikin zuci ko ba haramun bane zai wahal da zuciyarka ya ɓata lokacinka ga su ko lokaci shi a kan dukiya ka, ma'ana shi a komai naka da ka ɓata lokacinka ta yi ko ba haramun ba ne bale ka kama saututtuka na haramun bale ka kama saututtuka na kahirci ya zambilla wani ya rigi ya bage kai ne ya sa kai ne babu abin da shi kai kullum kwace aza mutane ga abubuwan da ka hituwa cikin kwakwalwa ce da duk binciken da shi kai da duk rubuce-rubucen da shi kai ya dai aza muta ga kasusuwa kuma duk ya aza mutane bisa ga halaka musamman ganin laihin sahabbai na annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wannan hadari ne bala'i ne sannan za ka ga idan karatu mahi yawa in dai ba narkakki kwarai ba kamar inda an ka hito magabatan mahi yawa to yanzu ga wanga zamani zaka in dai karatu na kwarai na mahi yawa to da an yi awan nan guda zaka ji an kosa tun da gaskiya ce aka zuba muku in wa'azin ma ya zahi sai kaga ga duk zuciyarka ta ɗau ƙuna in ma wani abu ne ake son ka fahimta za ga dai ka riƙa gwargwado in an ka daɗe ana ta zuba sai kaga yana son ya kuce to karatun kwarai kenan za ga an matsuma awan nan ba ta yi ba to amma a nan za ka ga idan akwai shaidan a ciki wani ana iya awa biyu wani awa uku wani awa ana awa hudu ana ta zuba amma da ƙarfin wa'yancan da ka saurari shi ya nuna akwai shaidan a ciki ya zambilla na haka saututtuka na yasassan magana rashin sanin su ya daga ma sanin su na haka duk ilimin da ya gano lehin mallamai ko lehin waliyai balle lehin sahabbai ba amfani da ilimin nan ba amfani da wanda aka koya mushi ba amfani da wanda ya dade shi Allah ga mu. zananna mun zaci jami'an baki ɗaya gaira ma na hannu ahlu abinda ba mu cincinta ba muna ta mugun aiki da an ce aljanna firdausi sai gaji an ce awo lalle muna son ta to ba mu cincinci shigar ta ba sai dai da rahama Allah don haka fama an ta kai baka zan mau'uzun wanda an wa wa'azi ba don baka zuwa kuma ko ka zo baka aiki da wa'azi din wa'azi wa'azi kuma wala an ta kuma kai baka wa'azin domin ka shagala da duniya kana da ilimin wa'azin baka yi ba ko kuma a baka cancanci din ka yi wa'azi ba to kaga alayi halin dai akwai matsala to in baka cancanci kai wa'azi ba to ka saurara mana kakka dan ducin saka ruwa bai jika bai barin a jika kenan awa wani wa'azi kuma ka hana din kaga matsala ne shi wa abdullahi da ya kawo nan sai ce allahumma hadina bi jahi nabiyika ya allah shirye shi mu don alhorma annabinka sallallahu alaihi wasallam amin amin amin anan za mu dakata fata allah subhanahu wa ta'ala dukkan abubuwan da ake karanta mun allah ka samu yi amfani da su a satin da ya gabata an buɗe karatu na ihya sunna wa bid'a na mujaddidin addini a ranar juma'a nan da ta gabata tsakanin magariba da isha'i a masallacin amirul mu'minin muhammadu bello da fata Allah subhanahu wataala shi kara taimaka mana wannan wagga juma'a an fara na ihya usuna khimadul bidi Allah ka taimaka mana baki ɗaya sannan akwai wani shiri da za a yi don kila yana yawa a nuno din ya zan wasu ba a faɗa musu ba sani bar attanin ta Allah ya so za a yi wani shiri na magada annabawa zan gabatar shi na bayani akan matsalolin sallah insha Allah ta'ala a wannan satin tsakanin magaraba da shi a eh, karhe takwas zuwa tara insha Allah wanga satin Allah shi kare taimaka mana sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى اله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وازن أقوالنا وأعمالنا ونياتنا بسنة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العزة عما يصفون والسلام عليكم الحمد لله رب العالمين